an tambayi marigayi mai alfarma cewa ko yana da wani abin da zai ce sai ya ce ba wani abin da na kara kan wannan wannan abu sai dai gode wa Allah na gode wa Allah alhamdulillah na gode wa annabi sallallahu alaihi wasallam shehu Ahmad Tijani shehu Ibrahim asna godewa kuma jama'ar Kano duka da suka nuna mun soyayya soyayya na suka nuna mun ni ba wani abu ne ba wani kowa ba muhammad muhammadu sunusu ne kawai a sun nuna ne don allah don annabi don shehu hawa tijjani don shehu ibrahim ko da suka nuna mun soyayya ko na sani wato don haka ni ina ba wani abin zan yi sai dai in ta du'a allah dai ya kiyaye jama'a duka ta kano ya ba ta ibada alheri ya ba da zaman lafiya